قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم يا kai wannan annabi ka tuna yayin da annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji ka nuna min da ido na yaya kake raya matattu sai Allah ya ce da shi shin ko baka yi imani da wannan lamarin ba sai annabi Ibrahim ya ce a'a tabbas na yi imani sai dai don ƙarin samun natsuwa a zuciya sai Allah ya umarce shi ya ce da shi, Ka ɗauki tsuntsaye guda huɗu, ka haɗa su ka yanka su, sannan ka sa a kan kowane dutse da yake kusa da kai, wani yanki na tsuntsayen, sannan sai ka kira su, za su zo maka suna gaugawa, rayuwa ta dawo masu, ka sani, ya Ibrahim, haƙiƙa Allah mabuwayi ne a cikin mulkinsa, mai hikima ne a cikin lamarinsa da shari'arsa da halittarsa.